wata rana namun daji suka taru a wani bigire a cikin dawa suna shawarwari akan dabarun da za su bi domin kubuta daga sharrin mutane dila ya miƙe ya ce ranka ya daɗe babu wata dabara face mu kirkiri makaranta a cikin dawan nan a samo wasu daga cikinmu wanda suka sha gogayya da mutane su dinga koya 'ya'yanmu dabarun da za su bi domin tsira daga sharrin mutane kura ta miƙe ta ce to waye kamata a naɗa a matsayin malamin dawa kenan zaki ya ce da fari zan so na ji daga bakin ki ke kura wani hanyo kike bi domin kubutar da kanki daga sharrin mutane kura ta ce ranka ya daɗe ai babu wata hanya da zaka bi domin kubuta daga sharrin mutane face idan kaga sun tasan maka kuma babu wata hanya ta tsira shine ka buɗe haƙora ka tasan musu da zarar ka samu wata 'ya hanya sai ka ta kanka idan kuma dama can ba su da kai ba daga zarar ka hango su ka nufi inda dare ya maka dila ya miƙe ya ce ai babu wata hanya da ya kamata ka tsira daga sharin mutane domin ke kura idan kina da ƙarfin da ta san musu da haƙora buɗe shin mu muna da wannan ƙarfin ne ai ranka ya daɗe babu abin da ya fi sai da zarar kaga mutane sun shuno makarnuka shine ka yi gaba a guje ka tada kura sai ka dawo baya ka maƙe ka sami gidan gara ka maƙe ka saje giwa ta fusata da wannan shawara ta dila saura iris ta take shi ta ce masa idan har kai kana da dabarar da zaka gudu ka dawo bayan ka maƙe a gidan gara shin mu kaga mun yi zubi da wannan halitta da za mu rabe ne ba a gan mu ba kura ta amsa ai kuran kai daɗe gurin shan ruwa mutane na cutar mu Dila ya yi carab ya ce, Haba, aini ba na wannan shan ruwan da kuke yi a dukar da kai, wannan shi ake kira baya ba zani kenan. An duk yadda na kai da jin kishin ruwa, sai dai in je bakin ruwan in tsoma wutsiyata a cikin ruwa, sai in fitar da ita in je in samu guri sai in tsotse. Sai in ƙara dawowa in ƙara tsindima ta a cikin ruwa in ƙara fitarwa in samu guri in tsotse a haka har in ƙoshi. Zomo Zaki ya ce, E lallai dila kana da dabara, sai zomo ya carab ya miƙe, ya ce, Ai, babu wata dabara da za a bi domin tsira daga tasharin mutane, face mutum ya gina rami ya shige ciki, a cikin ramin sai ya ƙofofi kamar guda bakwai, idan an toshe ka ta nan, sai ka fita ta nan. Giwa ta rari zomo, ta ce, Idan kai kana iya shiga rami, shin mu da ramin da zai ɗauke mu ne? Dila ya ce, To, a ce ma za ki iya shiga cikin ramin, to shi kenan sai mu zauna a cikin rami, yunwa ta kashe mu, ba za mu fita kiwo ba. Kura ta ce, Bari ma ta kiwo, ai, babu inda mutane ke cutar mu face gurin sa tarko, abinda har yanzu mun kasa gane kansa kenan. Dila ya amsa da cewa, Ai, babban abin da yake tona mu a gurin mutane shi ne kukanmu, shi ya sa ni duk inda na yi kuka ba a taɓa samuna a gurin. Zan yi kuka a yamma, sai in ruga kudu, sai in yi kuka, sai in ruga arewa, sai in yi kuka, sai in dawo gabas, sai in zamana. Damisa ta amsa wa Dila da cewa, To, maganar batifa. kuku kullum za mu dawoma ne a gurin guje-guje da gabas zuwa yamma. Dila ya amsa mata da cewa, aini duk inda na ga wani tarko wata igiya ko wani ɗan zare ya ratsa ko ta igiya ko ciyawa ta ɗan sarƙe da yawa a gurin bana taɓa yadda in bi wannan hanya. Sannan bana taɓa yin bacci a wani guri ce na tabbatar da gurin akwai ciyayi da ganyaye waɗanda suka bubushe a gurin. Ta yanda ko da fara ta faɗi ɗan ƙyas zan ji alama in farka idan na tsayawa ne in tsaya in na babu na tsayawa in yi ta kaina saura suka amsa da eh lalle dila ka cancanci a naɗa ka malamin dawa daga wannan rana aka naɗa dila malamin dawa ya fara koyar da yaransu a cikin daji ya kasance kullum idan dila yana koyar da yaran nan dabarun da za su bi domin kuta daga 'yan adam ɗan zaki sai ya fusata ya ce shi fa har Allah Allah yake ya haɗu da mutum ya keta cikinsa ya cinye namansa ya tona ƙasusuwansa ya sha jininsa ya more me aka yi aka yi mutum da zai ɓata lokacinsa gurin jin wasu dabaru da zai kubuta daga sharrinsa ana nan ran nan ɗan zaki da ɗan raƙumin dawa sun fito suna tafiya a cikin daji sai aka yi sa'a sai suka ci karo da wani bororo ya bararan nan kwa ya fito domin ya fito ne daga cikin uwarsa yana sauri domin ya samu guri a cikin daji ya samu mashekari ya gina bukarsa kafin yan su karaso ko da dan jakin dawo ya hango shi daga nesa sai gaba ɗaya siffofin da dila yake gaya musu na mutane sun tabbata a jikinsa sai sauri ya arce kafin ya karaso shi ko ɗan zaki sai ya nufe shi gadan gadan yana zuwa kusa da shi ya dakawa bararo tsawa ya ce kai a cikin dawa wane kai a cikin dawa wane ne kai tun da na tashi ban taɓa ganin ka zo fada ko gaisuwa ba bararo ya zubi a ƙasa ya ce Allah ya taimake ka ai wato kunya nake ki sunana shine kozaje na kasance ina yawo da ƙafafuwa guda biyu kuka kowa da ƙafa huɗu abinsa gashi kowannen ku da gashi ni ko tik da ni. Dube ku kowa da wutsiya, ni ko tik da ni fimfirim babu kyan gani. Ɗan zaki ya kare baki ya ce da bararo, Shin ina zan ga mutum ne, na jima ina neman sa kwana da kwanaki. Bararo ya ce da ɗan zaki, algafarta malam, ina mutum zai dai haɗa hanya da ku, ai shi kansa ku yake ji. Amma yau da gobe in je kana neman sa wata ran kwa gamu dan zaki ya ce da bararo to shin yanzu wannan kayan ina zaka je da su bararo ya kada baki ya ce da dan zaki kura ke nema na ta ce tana so na yi mata gina mata gida ka san a wannan yanayi babu abin da ya kai gida daɗi in da rana ta take dan zaki ya kada baki ya ce da bararo kafin ka wuce gurin kura ina so ka fara haɗa min in nima nawa gidan anan. bararo ya ce ranke daɗe ai ba da damar karya alkawari domin tun jiya muka alkawari da kura in har ba so kake ta saba min ba dan zaki ya bata rai ya ce ka ji zancen wofi me aka aka kura idan ina magana maza sai ka fara min gidana a nan kafin ka wuce ka samu kura in ba haka ba yanzu yanzu ka ga me zai faru tsakanin da dan zaki ya ta ma bororo ya sa ta ya keta masa warkinsa gida biyu bororo ya kalli warkin nan nasa sabo fil Ga shi an mai karan tsaye sai ya kume da haushi amma sai ya kanne ya ce ku manya ai dole a yi muku naku kafin a je a kura dan zaki ya kyakkewa ya ce aha ashe ana tsoron inna in ji ‘ya'yan mayya bororo ya duka ya shirya wasu itatuwa guda hudu diraku masu ƙarfi ya samu ciyayi da tsabbu ya ɗaure su kamkam ya ci gaba da lodo ciyayi yana zubawa a sama ya ci gaba da lodo ciyayi yana zubawa a sama tamkar wanda ke shirin yin gidan gashin tukwane ko da ya kammala sai bai ya kofa ya karama wace ɗan zaki ka iya shiga sai ya turkusa gabansa ya ce ranka ya dade shiga mu gani ko ya yi daidai da kai ɗan zaki na shiga bararo ya sauri ya rufe kofa ya ɗaure ya buga kyastu. ya kewaye buka gaba ɗayanta da wuta ko da ɗan zaki hayaki ya turnike sai ya ji gurin ya yi masa matsi da yawa sai ya ce bararo kai ƙozaje maza fidda ni ɗan zaki ya ce kai ƙozaje maza fidda ni wannan ɗaki naka ya fiye kunci iskar ciki san ba ta shakuwa bararo ya ce da ɗan zaki ka ce me ƙarmai mai tawa na ji ya ce ai ɗan samari bakin alƙalin ya riga ya bushe ni ne mutum da kake fatan ka haɗu da shi domin kai farka cikinsa ka sha jininsa ya ce ya kamata kafin ka nemi abin rigima ka tambayi iyayenka yadda muke murtuku da su ɗan zaki ya ce na tuba na bi Allah na bi ka don Allah ka fidda ni barorai ce ina wannan magana ba ta saukuwa haka ɗan zaki na ji yana gani ya kama wuta ya ƙone kurmus dama an ce duk wanda ya raina magana na gaba da shi ya jawo kansa lalacewa jama'a sai mun haɗu a hikaya ta gaba